na gode na farko dai bari ce mun gode ma Allah da ya sa shi shugaban kasa ya ga cewa ya zaɓe ni cewa in shiga wannan wuri abin godiya ne kuma na biyu na son gode ma al'ummar Najeriya gaba ɗaya don tun da wannan abun ya fara yadda mutane suka ba mu gudu ba suka nuna muna soyayya abin godiya ne aikin da muka yi da lokacin da ke shugaban harshen sojojin najeriya ina ji ta wurin ne shi shugaban kasa ya ga cewa mun aiki tsakaninmu da allah a gaskiya kuma mun tabbatar mun sa komai da komai da ya kamata mu yi an samu zaman lafiya kuma ina jin jama'a sun ga cewa mun yi aiki a yadda ya kamata ba tare da wani bambancin addini ko yare ko wani abu ba abin da kuma ya taimake mu kuma mu nuna muna son jama'a kuma muna son kasan mu to cin duk abubuwan da ya sa ya taru kuma da addu'o'in da mutane suka yi kai shi ne ya sa wannan abin ya zo kuma mun gode Allah kuma za mu ɗauki mataki da za mu aiki tare da kowa da kowa mu tabbatar cewa mu samu zaman lafiya. to za ga cewar ba a daɗe ba da ka bar wancan matsayi da kake kai yanzu kuma kai ne za ka jagoranci ainihin ga baki ɗaya rundunar tsaro ta ƙasa waɗanne irin sababbin mm. salo ne za a ce za ka zo da su waɗanda ba kai amfani da su a can baya ba. Ah, na farko dai za mu ƙara haɗin kai a can lokacin da ke can yadda muke bukatar samun haɗin kai ya ɗan wuya da sauran mutane a kan yanzu shi ma shugaban ƙasa ya gaya ya sake tabbatar da cewa ko me muke bukata za a bamu su kuma sojojin na gaya musu kuma haɗin kai da ya kamata kuma jama'a su bamu gudunmuwa ba mu taimako in har gan abin da bai kamata ba a dinga gaya mana kada mutane su ga su mutane sun fita daga wasu da ba a san su ba a ba su wurin zama ba wanda ke tambayan su wani abu abin da bai kamata ba to kaga abubuwan da zamu yanzu zamu nuna mutane cewa tare mun zauna Allah na tare da mu kuma zamu samu nasara To za a ga cewar wannan ma'aikata ce wadda kusan za a ce tana da girma fiye da duk wata ma'aikata da ke Najeriya. Ba te maka girma ba ta ya kake ganin za ka iya shawo kan duk matsalolin rashin tsaro da suke addaba ƙasar. Gaskiya ba na tsoro don na san Allah na tare da mu. Allah na kanunmu mu kuma Allah ba zai samu faɗi ba kuma na san jama'ar Najeriya suna kanunmu mu kuma sun ma kowa ya gaci kowa yana son a samu zaman lafiya to wannan muna aiki tare an gane juna kuma an tabbatar cewa muna aiki tsakaninmu da Allah za mu samu nasara wane irin tunani kake da shi ko kowace mahanga ce ka kalli wannan matsala da mafi akasar mutane suke ganin cewar lokaci ya yi da ya kamata a yi sulhu da wa'annan 'yan ta'addar saboda sulhu ne kawai mafita babu babu sulhu ai ba za ka yi wani sulhu dan ta'adda dan ta'adda bai san komai ba ai shi kashe kashe kawai samu kuɗi abin da yake nema kenan babu wani abu ba tsoron Allah yake ba ba wani abu ne duk ƙarya suke yin suna gaya mutane wasu na sallah ko suna wani abu duka shi yasa muke gaya mutane kada kowa ya dau ya je wani ya rude shi wasu je su sulhu babu wani sulhu da suke yi in ka ga suna sulhu suna neman lokacin da su je su siya makaman da za su ci gaba da aiki kada mutane su yarda da su bari mu ci gaba yanda muke in Allah ya so zai bamu nasara akan su yanda za mu yi sai kowa Najeriya ta koma yanda take cikin zaman lafiya. Idan ka magana cewar sulhu ba abin yi ne da 'yan ta'adda ba ga kuma muna ganin yadda sulhu ke yin tasiri a kasashen duniya idan muka kalli Ukraine idan muka kalli Gaza da dai sauran kasashe duk sulhu ne ake bi don a magance wannan me yasa ku ba za ku ɗauki tsarin sulhu ba kuma? to ai sulhun nan zaka yi sulhu kana da sulhun da mutum ke da wani abun da zai iya kawo a natsai cewa ga abun da yake shi yake bukata shi dan ta'adda adam zai kawo bai da abun da zai iya kawo kawai me yasa yake wannan abu ai tambayan da za a tambaye su me yasa suke wannan abu ba za su iya baka wani ansa ba Bankin kawai ganganci da kawai zolaya da keta kashe mutanen ba akan banza suna yadi jinin mutane akan ba dubban mutanen suke daukewa waɗansu da ba su ci abinci jiya yau ko gobe ba su da ko kwabo kuna ɗaukan su kuna ɗaukan su ku samu me to shine zai nuna maka cewa waɗannan ba wai wani tsoron Allah suke ba suna yi kawai ta kansu ne shi yasa babu wani suhun da zaka yi da zai kama kai kaga kuma wanda suka tashi suka yi suhu da su a waɗansu gararen ya suka rama sun dawo kuma sun hau kansu kada kowa ya yarda abin ne kawai kada kowa ya yarda a yi hulɗa tare da su in an gan su a kawo ƙara yadda za mu ɗauki mataki in Allah ya so kuma za mu samu nasara a kansu. Najeriya tilas na mutunta ta.